Assalamu alaikum mutanen Nijar muna gaida ko muna muku fatan alheri rahama Allah ta kai muku amin da san annabi so yan wa'yan Nijar muna so za mu yi sokaci bisa kai ga wannan image in ko video inda aka ce wani mai dalili yake yi yana kushe gwamnatin yawa da duk kuma duk media da waɗanda suke yin bidiyo suna kushe gwamnatin mu to bisa kai ga wannan dai gwamnati ya kamata ita ma ta kawo nata gudunmuwa nata gudunmuwa shine gwamnati ita take da power Assalamu alaikum 'yan ƙasa 'yan Nijar. Abdulkader mai dalili Dimash ka saki video inda kake ba da bayanin a eh, ga Senegal nan duka rikice-rikicen da ake yi so zawa. Gwamnati ita take da communication, communication a hannun gwamnati yake, duka information a hannun gwamnati yake. Saboda haka, duka image da video wanda za su yi sansiran, wanda za su bata ma gwamnati suna ya kamata a yi sansiran su ba, a bar su bai kamata a bar su su yi tasiri cikin Nijar ba. ko radio ce ko audio ne ko video ne wanda zai kushe soji wanda zai bata ma gwamnatin mu suna ya kamata a yi sansiran shi ka abar shi sirkule cikin yamai cikin ba yamai ba cikin Nijar gaba daya ka abar shi sirkule ma cikin Nijar kuma a tuntubi AAS su ma ka abar yayi sirkule cikin garin su yawa wannan abu ya kamata a yi shi kuma su yan Nijar din ma su ma su kama duk lokacin da suka ga an yi wani image ko bisa TikTok ko bisa wani Facebook ko wani Instagram kai dai social media a turo shi don a kushe gwamnati kowa ya yi sibil mai kowa ya yi delete in shi yawwa gwamnati ita ma ta ɗauki disposition duk image ɗin da za ta bata ma gwamnati suna ka a ta wuce ka a ta yi sirkile ya kamata kuma ku kawo wannan gudunmuwa yawwa to mun shi labari kuma an ce malamai sun taru sun ce za su yi alkumotu bisa kan ga lauya wanda suke so su kawo mishkila cikin harakar tahiya aikin kotu so mu bisa kai ga wannan sai dai mu ce Allah ka sauƙin abin kuma Allah ya ba mai rubusa raka da malamai sai a hankali abinda malam ya sani wallahi daga zamanin abinda malam yake tunkarwa ko mun tsaye mun hau katanga mun hau tudu mu ba za mu gan shi ba abinda malam ya sani mutum bai san shi ba wallahi malaman nan da kuke gani sani ne da su ba a ja da malam yan uwana yan nishar in sun ce ku yi ku yi in sun ce ku bari ku bari in ba haka ba sakamako zai biyo baya Allah mai kowa mai komi ya ɗora mu bisa hanya ta gaske eh Allah ya sa mu adalci Allah ya ba mu zuciya addini eh to mu shawara da muke ba yan Nijar kenan wallahi malam in yace kai kai in yace ka bari kuma ka bari in ba haka ba wallahi wallahi wallahi sakamako zai biyo baya kuma kun san babu kyau to wannan malaman da kuke ganin su sanin su da yawa yake son traders savoir ke gare su to wanda yake da sani da kai kuma ma ka je ka karanto ƙaryar nasara ka zo ka ce ci bace kwamfari amalan wallahi wallahi babu kyau babu kyau kar ku saki ayi wannan ni dai shawara da nake bada kenan kar ku saki ayi wannan yawwa Allah mai kowa mai komai ya sa mu dace Allah ya sa mu shi alheri a Nijar insha Allah Assalamu alaikum ɗan ƙasa a Nijar Abdulkader mai dalili Dimash ka saki bidiyo inda kake bada bayanin eh ga senegal nan duka eh, rikice-rikicen da ake yi sozawa son ƙasa da rashin son kuɗi ya sa sun izu mulki amma niger sozawa bai ne suke nema da sun samu tasara saboda suna buƙatar son kuɗi sun za su yi juyin mulki wannan ba abun mamaki ne ba da ka faɗi kai matsayinka na eh, yaron eh, tsohon shugaban ƙasa bazum muhammad to in ba ka sani ba ko da ka faɗi wa gama gana dimash ka saki video da sunan cewa da e eh, sozawan nijar suna son kuɗi haka bazum muhammad ya ce bazum muhammad directement da macron eh, da emmanuel macron ya kire shi ce mai sozawan ga kuɗi na suka so ai musu proposal kuɗi ka tai ka tambaya in ba ka sani ba a travers bazum mohamed da ya gaya ma eh, president faransa ya cewa da a ai kudi ne suke so 60 miliyar an kace matani ga su ya mai da bazum mohamed ga kudi 60 miliyar zahiri idan bai amshi kudin nan ba ma za a zuwa da karhi a mai da bazum mohamed cikin dele na sati biyu in kai baka sani ba na gai akwai abun da ba a iya hitowa ai magana amma wallahi in kun kan matsa kuna ta sa wallahi za mu gai duk abin da yake ciki kuma gawa shi president francais john na magana gare shi na bazum muhammad apple telefoni arrestament suna nan inda ya ce macron a yi ma cani proposing kuɗi 60 miliyar chani ya ce wannan kuɗi mu ba mu so na yi son ta da kuɗin da duk za a bani mu maida ka ba mu maida bazin muhammad in kuma saboda haka nan na za a yi muna barazanar kawo hari tani ya ce wallahi sai dai in mutu bisa kasata abun da mun ka yi bisa kan gaskiya mun ka yi shi kuma bisa kan gaskiya za mu karewa zancen mu maida bazin muhammad ba mu maida shi kenan ka sani dan can ka hito kana yin sakin bidiyo kana ce ma yan Niger so zawon Niger son kuɗi su kai ƙarya kake yi billahi laziku Abdurrahman Chani inda kuɗi shike so General Abdurrahman Chani da ya amshi kuɗin nan shi sakan na bone fuske bazum Muhammad bone na bone na ka sani yayi yau tun da ka kai can har dosen ka kai zan ɗaukowa wanda ma mu ɗan Nijar ba su sani ba za ni hoshe kwai har dose na kame dalili lokacin da kana taka na Allah shi na tashi Nijar eh, duk duniya duk duniya kafkin duniya babu wani babu wata ƙasa inda an ka ɗauko malamin malamin eh, wannan malamin makaranci wannan eh, abin da ake kira ilimin kimiyya malamin ilimin kimiyya babu wata ƙasa duniya da an ka taɓa sa shugaban ƙasa in ba na nijar ba saboda mina le 15 mars 2024 horon shi na za a zuwa a naɗa shi a ba shi wannan gala ta metr superior na filo kuma kowa san wanda duk ya karanci wannan filo ya kai abin da matsayin da aka ce ma metr superior savidrib shi ka shi ka ba da darasin cewa da Allah ma ba Allah ma ba wa'annan suna ka ba da misalin cewa da Allah ne exist ba Allah ba shi existe to su ne in abin da na hodi ba gaskiya ne ba takardu suna nan presidence na gai le 15 mars 2024 paris na za a zuwa a bashi wannan gala duk duniya kowa shiga ne ta an tanka metro superior na filo ko ta ku tambayi ɗiyanku da sun kai karatu yan makaranta sun san menene sun san menene malamin filo malami mai ba da darasi na ilimin kimiyya kenan da Allah da annabi ku zan sani abin da kuke faɗi ni na ga hau magungunan ku suna sa yi magana can wancan group yanzu su shuru an ce musu to bizo na nan na magana ku bar magana sun bari sun tsaida ni babu wanda duk Niger ina ina lansan dafi duka Niger ba wanda zai cewa ga abin da ni koko ga abin da nake cikin shi ƙarya na kenan mutane su yi hankali ka zaka kana sakin video na dimash nan senegal menene menene ai to in cani na son kuɗi da ya amshi 60 miliyar ya saka muna bone wanda ya ce bai son kuɗi in dai saboda kuɗi ne saboda shi ne za a kawo musu hari cikin satin gabi ya ce son mu shi ya yarda a kawo hari wannan ta kare a shi an maharin da ils ont passé par vitesse plus superior don su samu Nijar takunkumi duk duniya babu kasar da an samu wannan takunkumi wace kasa ta an ka janye mata kuɗi an ka ga da muke saye da kuɗin na muke saye da Nigeria sun ka jaye mana wai sannan in akwai dakiki ɗan Nijar wanda bai san komi ba ka hito kana zagin general tani ai kaza kaza kaza eh, mai mutane wani irin lissahi ne ga mutane eh? mutane ba su tsaya su hankali da iliminsu eh? to wallahi wallahi in a ma abin da horon shi ta yi cikin ƙasar ga abubuwan da suke nan suna yi kuma suke so ci gaba suna da yi wallahi ko an ce wani an ce dan Niger ma shi doki shi doki abin gashi tashi shi ta horon shi ba za ka ta yi ba wani magana ku ce ana ta lokacin kowa ya sani lokacin muhammad yusuf sarkozy shi ya imposin eh, brigitte rafini premier minister da sarkozy ya yi imposin brigitte rafini premier minister yan na brigitte rafini ya yi premier minister yan muwa kacal lelize ta kira shi shi da ya kira shi wanda ya sa shi sarkozy suna zuwa an ka sami shart ganin cewar da bon voila ga abin da ya samu kai nomen ka premier minister ga shi ga aikin da za ka yi ma france horon shi ta zai ma aiki ku saurara ku fa da sunan horon shi ta za ka yi ma aiki mission kishi ne ne buzaye waɗanda ba 'yan Nijar ba shi ɗoko su shi zaka shi aiki da su shi favorizin su shi sa su samu kuɗi yada. da wani ba tsammani don su su yi siyasa wata ƙasa makwabcin Nijar ba ni faɗin sunan ƙasar nan abin da nake hodi in ba gaskiya na ba Birji Rafini ko ko hito shi ƙarya kake bizo Birji Rafini da yaddi ba gani yace mam eh, Sarkozy no moi je peux pas signer yace in dai shi ne an ka ɗauke shi premier minister quand je retourne au niveau de Niamey je vais présenter ma lettre de démission Sarkozy ya ce quand tu retournes tu démissions ko da ya zaka deja ma eh, Sarkozy ya appelé Yusufu ya ce mai iya zo shi démission Birjir Rafin ya zaka ce Mahmud Yusufu ni démissionner zani inda haka na mutanen ga sun kasa ni premier minister to ina démissionner ko kai da a president in ka ce mini yau ka sani premier minister na dan in bambanta wata kabila da annan Niger ko in hihita wata kabila bisa ga wata kabila wallahi ba zai yi ba kenan na yi da son ide mi tunda sun ce min shi da kai ne ya gaya min ya ce ga mission da sun ka sani kuma in bani je dois démissionner ils vont mettre quelqu'un qui va faire le job haka Sarkozy ya ce Sarkozy gashi nan da ran har yanzu bai mutu ba sun sani Ils fait Chemichi, non, tu ne vas pas démissionner. Bientôt, ça za a Peut-être a kowa in bai dawo ba muna da problem. In c'est dawo ba sai ba. In ya dawo, là on va trouver une solution. Allah ya gyara ma Birji Rafini Sarkozy bai dawo ba. Ka ji maharin da euh, Brigitte Rafini c'est tsaya Premier ministre pendant 10 ans. Kuma yau ku 'yan Nijar ku yi lisayi ku gani. duk gestion kin da Brigitte Raffini ya an tanka Premier Minister in sai dai in ka ɗauki alhaki ne ka hito ka ce ga abin da ya yi amma alherin da ya yi kuma ce shi cikin tsari ne ce hakanan ne buzu ba a taba doka yan responsibility responsibility a ɗauka a ba kamar buzu irin hakan na kabila su kowa ya sani su o'o oh, oh, ai ba suna sun kai ta sunan buzaye a yau da kaga buzu sai kaga dibin robel na robel na no yanzu passage kin da yayi il a laissé de traces vraiment trop confortable gobe kai ka in kaga ma an ce an ba buto hakan gana aka so ba mutum ka zaka kai mai wuri zawo wanda dan uwarka ko kabilar ka iya biyo biyo a hucewa wannan wuri wallahi mutane su hankali horon shi ta shima ta shima tana galla zamani. jar an kai wannan an huce Brigitte Raffin ya tsaya ta fandan Ludiza laye ya sabkai wa shina nan lahiya lau wallahi in shina da dosi mu muna hitowa mu hode shi iya aikata wani abu muna hitowa mu hode shi dipte na shi dan tarayya an ci mana kisa an ba wani marshe shi da kai ne yana rubuta kara kuma dipten nan dan tarayya makusancin Mahmud Yusuf Ran sai da jujoji sun ka sun kai bincike sun ka ga babu hannu ne ciki ya ce to ka hita to mutane su yi hankali ba ka taya ka hudu abin da baka sani ko abin da baka labari ne mai dalili ka taya kana nigeria kana haɗe abin da baka nan lokacin sa kola cutar da kai ita zan haɗi nan sa kola wadda an kai nomen professor katambe president na na sa kola ka zaka iske cikin biro nan ka ce mi shiga wadda zakai ga wadda zakai shi samu kudi na shi na kai ne sai da ya barka ka kare shi tan abin da ka yi professor ka tambaye ce ma shi bai da bukatar wannan abubuwa shi abin da shi ka so ga zuciya ta tawo ta sakola ta yi shi aiki shi kyau abin da ya shaye shi shi ko bai da kudala ya ce sai ba baka yarda ba sai da ka ƙara komawa can baya ga wasu da abba gare shi suna nan su o'o suna jina kun ka tai kun kai kiran group da sunan tawa sakola inda kai ka hitowa kana cewa ga masal ga hili ta meri ta tawa ta bada bisa ga za a gina masallaci amma babu kuɗi ana neman sadaka ta jariya sadaka wa'anda sun kai ta bada kuɗi cikin wannan lokaci sun sani su ma in sun wasu suna cewa eh lalle wannan lokaci mu mun zuba kuɗi ta ni tanga da al'ajiza ga mutane sun kai ta zuba kuɗi sai da an samu kuɗi kama a peu près 217 million a peu près 217 million kun ka zaka ku kai babakire da kudin na an karsa inda sun kai les gens sont venus demander professeur katambe cewa da gashi ga masallacin da an ce za a gina tawa babu hili babu maganin masallaci kakana maganin nan ciki da kashi ana neman ka ai kai tsal kai tawa ka zo can ka ce wasu wasu da suke abin ga da Allah ku agije ni wani shi na son shi kan to kai yanzu mai dalili wanda ya bi ta hayya addini addinin da Allah ya turo manzo Allah ya zaka da shi ka nan ka cuci 'yan Niger musulmi mi abba ka yi ina na abba ka yi dan na ka zaka iska ba bazu Muhammad presidents kace mishi television na Nijar ba su yada labarun shi abubuwan da tarihin da ba a yi mai komi bai da 'yan jarida kace mishi kai yanzu zaka kawo kahwa ta yada labaru da ka tada shi ga Niger kai mami kai mami dan shi na bahago kamar ka yarda sun kai ta zuba maka kuɗi kana ta da labari ba zumi ya kaza ba zumi ya kaza il faut être duka yan Niger muke kaga za a ce ga tele ta ƙasa duk journalist kin da an Niger duka ka ce ba su yi sai kai na zaka zakkuwa kai to da Allah da annabi ni in ba dan da kai video na Dimash ba na cewa da kana nuna so za Niger kuɗi suke so wallahi in kai shekaru annabi nuhu kana yaban bazo Muhammad ni ban ce makala kuma wanga shekare na ka san na san shi tun lokacin an kai ta wasu kula ka sani ban taba fitowa ni yi wannan bayani ba metro setro kuma abin da zan gaya ma wallahi magagi yuka bai ta saragwallaya mai dalili bazum muhammad an kare zance ne an kare yayi ne sai fini gobe ta ga Nijar Ubangiji Allah ya ƙara kiyaye duk ɗan Nijar Allah ya kiyaye mu sai fini ka gane ko wa'ancan sun ce sun bar magana saboda video eh, dukkan da ne hidda sun bari yanzu kai na annan kuma ka tai kai ta ɗaɗa shi in kana su duwar za ka yi ba mu magana amma ka kai sake ka faɗi magana da ba haka nan na ba ni duk magana da na faɗi ina da pref ga hannu duk wanda zai kira na ina kuma wallahi barazana ni ba ta sa ishu barazana da duk wani wanda zai iya ganin cewa da ya ishi min barazana ni ban jin tsoron shi Allah ɗaya nake jin tsoro mun san da su sozawa Allah na sun ka rike da gaskiya to duk kai ɗan Nijar in kai musulmi kake mai tauhidi ka bar ma Allah ka yarda da Allah ka yarda da Cani Abdurrahman Cani shi kenan magana ta kare duk sauran zance mun sani abubuwan da mutane ka yi ta yi muna da labari mun sani amma ba mu ci musu komi Allah ya yi su kuma Allah shi na tare da mai gaskiya wanga video wanga auduka da ni c'est par rapport à euh, votre video la da adiba a gani komi kuke cewa adiba a gani dan saboda shine ni wanga sai an jima ku